adiba tufa wa fi duhul al-khatam fi al-ishhad wa huwa mukammalun fil iqadi wa tigatun nutqu bima ka anka ha min muƙutaɗin ta abudan mustau da ha wa ruɓu dinarin aƙallo musdaki wa laisa lil aksari haddun martuki aw ma bihi kuwe ma aw da rahimu talatatun wa hiya lahutu ƙawemu وقدرها بالدرهم السبعين نهو من العشرين للتبين وينبغي في ذاك الاهتياط بخمسة بقدرها بخمسة وقدرها تنادو ومنهما سمي أو ما قويدا ومنهما سمي أو ما fihi wa hataman lidduhuli furida fihi wa hataman lidduhuli furida wa fi duhulil hatimu to a can mun yi bayani akan watan shi aure shi na da rukunai guda biyar ku. ya zike daga ya ce alwaliyu ku mai ne walmaharu wasigatu wazzawjani summal waliyu jamatul arkani ya daga rukunne na aure guda hudu wannan tahiya ce ta malam kuma ibn hajib haka tahi akan cewa rukunnan aure guda biyar ne amma wasu maluma sun kakkasa su suka ce rukunnan aure guda biyu ne kawai daga wali daga ainihin wali sai sai a zaujani wa'annan su ne arkanun nikahi amma shi sadaki ba ya cikin akanun nikahi a yin suka ce a abin nan watan da kuma ta tabbati harkun dai karatun walmahar wasu was sigatu wadda ne suka ce nan ga abin da an rukun na aure a sigatu watan siga rukuni ta aure sannan kuma wali sannan kuma mata da miji rukuniya na aure da siga da mata da miji su ne arkanun nikahi in mun ka samu wannan mun samu arkanun nikahi amma shi wata almaharu wannan sharadi na kawai wanda bai faduwa sharadi na wanda bai faduwa sannan shi kuma a ainihin a sannan shi waliyi waliyi shi kuma sharadi na wanda ba aure sai da shi wal maharu wajani zawjani wal maharu wal maharu watan sadaki shi a sharadi sadaki sharadi wanda ya kasance aure a aure na inganta ba da sadaki ba saboda me an ga an yi nikahu tawili an gane ko ana nikahu tawili sai ina aure sai lokacin duhuli sannan a tabbatar da aure haka nan kuma watan ana iya aure nan ba an baci sadaki ba kenan <clears throat> wal maharu kuma karanta Walmaharu wasigatu والزوجان والمهر والسيغة والمهر والسيغة والزوجان ثم الولي جملة sune rukunne guda الكنة haka maluma suka kididdiga shine tahiya ta ibn al-hajibi sannan kuma shine tahiya ta ainihin shi mai littahi amma sai wasu maluma suka ce a'a a hidda rukunne guda biyu a hidda siga a hidda zaujani bakin rukunnan aure kenan amma kuma a hidda shirɗa guda biyu shine a ainihin watan waliyi a ainihin sharɗina sannan kuma shaidu sharɗina sadaki sharɗina waliyi sharɗina sadaki sharɗina amma shi ko shaiduha sanya shaida shi kuma wannan baya cikin sharuɗa ana iya sanya shaida lokacin duholi suka ce kai ko sadaki ana iya aure babu sadaki ga nikahu tawili sai ina za a sanya ainihin sadaki wajen duhuli ba a duhuli sai an sanya sadaki to shi na malam ya ishara akai ne yanzu na ta wata hi ya ce wa fit duhuli alhatama fil ishadi wajen cin watan ainihin